A ƙarshen taron da suka gudanar a ranakun Asabar 22 da Lahadi 23 ga watan Fabrairun 2025 a birnin Bamako, ministocin ƙasashen Nishar Mali da Burkina Faso, waɗanda suka haɗa da na tsaro da na harkokin waje da na kuɗaɗe da na makamashi da na hanyoyin sufuri sun fara da bayyana gamsuwa da tasirin ayyukan haɗin gwiwar da dakarun ƙasashen uku ke gudanarwa da sunan yaƙi da ta'addanci. Ƙasashen uku sun ce suna mutunta dangantaka ta jini, amintaka da hulɗa da ƙasashen Afirka ta yamma, lamarin da ke baiwa al'ummomin sai da yawo 'yancin kai da kawo a yankin IOS. Dangance da batun fara tantaunawa biyo bayan wasiƙun da suka aike wa shugaban hukumar gudanarwar ECOWAS, ƙasashen IOS sun jaddada aniyar mutunta tsare-tsare da hanyoyin da za a yi amfani da su. domin tabbatar da jin daɗin su da na sauran ƙasashen baki ɗayan yankin waɗanda komai nasu iri ɗaya ne To koya kungiyoyin ci gaban jama'a ke kallon sabon matsayin na kasashen gamayyar IS? Malam Sule Umaru shine shugaban kungiyar FCR. Eh, wannan tattauna da zai yi da zai iya ba wato talakawa damar su je su dawo ba tare da wata matsala ba da zai ba su damar su je su kasuwanci da suka ga dama abu ne wanda yake ina jin zai taimaka ma wato waɗannan ƙasashe ita is din ma gaba ɗanta zai kama mata saboda idan kan ba ita is din wato kasashe ne wanda suke yau ba su bakin gaɓar teku wanda yake wata cikas ne gare su duk wani yunkuri da za su yi na zuwa wasashe na waje matsala ne da haka muna ganin wannan tattauna tana da hali sosai taron ministocin na US ya ce ya kammala hada wani kundi mai kunshe da manufofin da kasashen uku ke fatan ganin an yi wannan tattaunawa a karkashin su ko da yake ta yaba da wannan yunkuri kakakin kungiyar emsu sando ya falmata taya na cewa akwai buƙatar neman jin ra'ayin talakawa kafin shiga kowane irin zama da wata kungiya kasashen ga makwabta ne na juna kakin a ce kungiyoyi ma akwai alaka da yawa da suka gama mu amma matsalar shine ya kamata a ce duk wata magana da za a yi al'umma suna da labari sun san yadda za a yi ko an je an yi magana an an dawo su ma al'umma a basu bayani to ga yadda aka aje ga yadda aka tsara ba sai da yawo ba union european ko kuma kungiyar kungiya duk wata kungiya ta duniya dai tsari ne za a yi mai hulɗa da hulɗa da su saboda kungiyar mu ta yi kungiya ce mai kishin kanta mai zaman kanta kawo yanzu ba wata amsa daga bangaren kungiyar kasashen yammacin afirka a hukunce dangane da tayin na kasashen ios A ra'ayin Sule Umaru, yin na'am da sabon matsayin na kasashen Sahel shine mataki mafi a'ala ga jama'ar ƙungiyoyin biyu. Eh, ta cikin ECOWAS yana kama tsada ga talaka. Ita ECOWAS din muna fatan cewa da za ta karɓe su da hannu biyu ba don kowa ba sai don al'umma saboda wannan al'umma na wannan ƙasashe suke wahala. Bayan da suka fitar da logon ƙungiyarsu su a ƙarshen watan Disamban bara ƙasashen IOS sun bullo da tutar ƙungiyar wanda ke da rinjayen launin tsanwa da wani tambari mai launin kore da ja da ruwan goro a tsakiyarsa. shugaban mali shugaban rikon confederation is janar asim goita ne ya jagoranci kware bikin yaye labulan sabuwar tutar a ƙarshen taron ministocin ƙasashen uku sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger